بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته وصلى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي باين لك يا اخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يهود يبود ابو دياد الجنجنة تنتبت بالله جل وعلا واندا شكي هيك رسال تقدر وصال وقدادة على الأمر عندي يسوي قداما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 a cikin waɗannan fararen raneku masu albarka raneku na watan ramadan kamar yadda wannan shi ne shekara ta hudu da muka fara gabatar da darasin tafsiri a cikin wannan wata mai albarka a wannan masallaci mai albarka kuma ita ce shekara ta goma sha biyar da asasa wannan majalisi mai albarka mun fara darasin tafsirin alkur'ani na farko a wannan masallaci ranar ashirin 25 ga watan februaren shekara ta 2011 kun kuka kirga yau shekara biyar cin babu kwana bakwai da fara aka wannan majalisi mai albarka muna roƙon allah ta ya kara sanya mana albarka a cikin wannan al'amari da muke gabatarwa kamar yadda kowa ya sani wata ramadan wata jami'a ce wacce take taimaka wa ɗan adam wajen bashi training cikin gyaruwar ɗabi'unsa da halayyarsa wata hanya ce da take kusanta bawa ga ubangiji mai girma ɗaukaka wasu kwanaki ne masu albarka waɗanda Allah ya ambaci albarkar a wurare da dama a cikin littafin alkur'ani wanda duk wanda Allah ya raya ya ga ramadan ko ko ka babu zai ga waɗannan alkhairai da albarka a cikin rayuwarsa ta addini da mu'amalarsa ta yau da gobe akwai abubuwa da ake so mutum ya dage da su a cikin wannan wata mai albarka musamman manyan abubuwa guda biyar da malamai suka ambata abu na farko shi ne shi kanta yin azumin wanda yana daga cikin ƙololuwar falalarsa yana janyo wa bawa gafarar zunubansa da ya gabatar a cikin dukkanin rayuwarsa hadisin abu huraira allah ya ƙara masa yadda manzala sallallahu alaihi wa sallama ya ce man qama ramadana imanin wa ihtisaban man sama ramadana imanin wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya shi. watan ramadan yana mai imani da Allah da fatan samun lada a wajen Allah to za a gafarta masa dukkanin abin da ya gabatar da zurbansa haka a wani hadisin aka ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana amin amin amin har sau aka tambaye shi aka ce me amin dinnan take nufi daga ciki ya ce jibril da ya zo ya addu'a ya ce allah ya umarce ni zan yi addu'a ka ce amin ni shi kuma ya yi addu'a ne kuma na ce amin don cika umarnin Allah daga cikin addu'o'in da ya yi akwai addu'ar cewa duk wanda wata ramadana ya shigo har ya ƙare bai yi abin da Allah zai gafarta masa ba to Allah ya nesanta shi da rahama kuma banza Allah ya ce amin akan wannan addu'a saboda haka wanda yake nuna mana lallai yin azumi da kula da hukunce-hukuncen azumi da ba wa azumi muhimmanci da kare harshe ga barin zartuttuka da banza waɗanda ba za su yi wa ɗan adam amfani ba a kwanakin ramadana lallai suna da alkhairi kwarai da gaske domin ba wai ɗaukar kishirwa din daga kulluwar alfijir zuwa faduwar rana kaɗai ba a akwai lawazin abubuwan da ake so mai azumi ya kula da su don ya cimma wannan gagarumar garabar abu na biyu da ake so ɗan adam ya yawaita a cikin wannan azumi da albarka shi ne kiyamun lai tsayuwa da yin ibada da daddare ta hanyar yin sallah da neman kusanci da ubangiji mai girma ɗaukaka annabi sallallahu alaihi wasallama a hadisin abu hurairah yana cewa inda sahihain من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه duk wanda ya tsaya tsayin daka wajen yin kiyamun laili raya gade da ibada a cikin ramadan yana mai imani da Allah da neman lada a wajen Allah za a gafarta masa duk abin da ya gabatar na zurbansa daga cikin abubuwan da ake so mutum ya yawaita a cikin wannan azumi shine karatun alkur'ani kowa ya san alaƙar da ke tsakanin ramadana da al'urani. a wannan watan dai allah ya saukar da al'urani daga al'arshinsa zuwa ga lauhul mahfuz daga lauhul mahfuz zuwa ga wani waje da ake kira da suna baitul izza a saman duniya waɗanda ayoyi suka yi ta ambatar wannan saukar a suratul baqara allah ta'ala ya ce shahar ramadana allazi unzila فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان haka ayoyin cikin suratul qadar Allah ta'ala ce inna anzalnahu fi lailatul qadr wanda lailatul qadr yana cikin watan ramadan shine dare mai albarka da Allah ya wasafa da cewa inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin to lallai alqur'ani karanta shi da bibiyar ma'anoninsa yana da matuƙar muhimmanci a wannan wata mai albarka shi ta za mu ga annabi sallallahu da sunama idan zane ya zo malaika jibril yana zuwa fi mudarasar alƙur'ani fi tilawa da bitar ma'anonin Alƙur'ani a duk shekara da sun yi sauka a shekarar ramadan annabi sallallahu da wasallam da karshe da zai bar duniya sai da suka yi sauka biyu tare da malaika jibril lallai akwai asara mai girma da wanda ramadana zai zo ya wuce ba shi da wani kaso na abin da ya karanta na ayoyin alkur'ani mazaje masu himma dama kullum cikin karatun alkur'ani suke idan ramadana ya zo suna ƙara caza tilawarsu da ƙara himmar cikin karanta alkur'ani har an samu daga cikin magabata ko waɗanda kullum a ramadana da sun yi saukar alkur'ani a rawaito sai na usman ibn affan yana sauke alkur'ani a kullum a cikin wata ramadan duk da dai takura kai ne musulunci bai ce dole sai ka sauke alkur'ani a kullum ba mafi kololuwar abin da ake so ka karanta a kullum ya suke ashirin duk bayan kwana uku sauke alkur'ani domin wanda zai karanta alkur'ani a kullum daga fatiha zuwa nasinsa za ka samu karatun kaɗai yake yi ba zai samu daman yin tadabburi da tunani a cikin ma'anonin ayyukan alƙur'ani ba sai dai kawai zubar karatun kawai shi ma sai na usman da wasu da shi magabata da aka karanto suna yi suna yi dai a babin casa tilawa da kwankwasa hadda a ji tana nan ko ba ta nan amma idan aka zo maganar karatu da bin ma'anoni ko kuma mafi karanci ana tsoron adadin karanta inci ashirin duk bayan kwana uku ya soke alƙur'ani abu na hudu da ake so bawa da dage da shi a cikin wannan wata mai albarka shine yin addu'a a alƙur'ani tun daga fatiha su hannatunsa a cikin suratul baƙara ne kadai allah ya ambaci hukuncen-hukuncen azumin watan ramadan da yadda ka gaba gana a kan azumi a wani waje a ƙur'ani ba cikin baƙara ba za ka samu magana ne akan hukuncin azumi na kafara cikin suratu ali imran allah ya yi ishara zuwa ga kafarar rantsuwa ya yi bayanin tafin lafilla a da ke cikin suratul al'am cikin suratul mujadila cikin suratul ta'arim cikin suratul azab cikin suratul nur da allah ta'ala ya yi magana akan kafarar azumi amma in dai azumi ne na ramadana da hukunce-hukuncensa to allah ta'ala ya jiro su ne a ayoyin da ke cikin suratul baqara tun daga fadin Allah ta'ala ya ayu allazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun har zuwa uhilla lakum laylatas siyam rafatu ila nisaikum kunna libasun lakum wa antum libasun lahunna to abinda zai alakanta maka ramadana da addu'a Shi ne da Allah ya gama bayani akan ayoyin da suke magana a kan Ramadana da hukuncen-hukuncensa da falalansa sai ya rufe su da ayar addu'a ya ce wai za su ala ibadi an ne fa in ni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun kaga wanda yake nuna maka lalle Ramadana wajen baje kolin addu'o'i ne ka tsaya ka dage in dai mutum yana da hankali ko ba a gaya masa ba san wannan rayuwar sai da addu'a ba abin da zai gudana sai an koma zuwa ga Allah ba abin da za a ci nasara sai an nufa shi Allah ba inda za a samu sauki sai a wajen Allah ba inda za a samu taimako sai an koma inuwar Allah wannan shine lokacin komawa da lokacin da Allah yake cewa idan bayina suka tambaye ka ma'aikin Allah dangane da ni to kace da su inni qarib ina kusa da su duk abin da kake ganin ya maka nisa to akwai Allah a kusa da kai shi zai janyo maka shi kusa shi sa ce ujibu da'wata da'i da da'a ina amsa addu'a ne addu'a da'wata da'i nan zai kawo lafazin da'awa din bisiga ta na kira alladhi yufidu al-umum duk abin da kake bukata in zai kawo roki Allah to Allah zai amsa maka sai kuma ka rike sabubba na amsa addu'a shine Allah ya ce fal yastajibu li fa'u din tafsirul bayan fal yastajibu li to bayina su ci gaba da roƙona wannan gabar ayar suke nuna yana daga cikin ladabin addu'a shine al-ilhaqu bid du'a dan adam ya nace ya ta tai ba tsantsautawa dan wani sai ya ga cewa idan ya roƙa yau yana jiran amsa gobe bai samu ba to sai shi dan sai ya haƙura wani kuma in ya roƙa ya ga an bashi sai shiriri ce a'a ba haka ake ba baka samu ba ka roƙa ka samu ma ka roƙa falyasta jibuli ku zamanto na tattu cikin roƙona na inda Allah wani yu'minu ne? sannan kuma ɗan adam ya ɗauki imaninsa gaba ɗaya ta allaka shi da Allah Allah ne mai yi yana kuma da ne a ransa cewa lallai Allah zai yi yana kuma jira ya ga lokacin da Allah zai yi din wannan ne yana daga cikin ladubba na amsa addu'a na farko ka yarda da cewa kana da imani Allah zai kuma ka yarda da cewa Allah ya yi din ma kawai jiran lokaci ake yi wannan jiran yayewar da amsa addu'ar shi ma ibada ne kamar yadda annan sallallahu alaihi wasallam ya ce intizamul faraj min Allah ibada mutum ya roƙi Allah ya koma gefe ɗaya ka kasake yana jiran Allah ya yaye ya kawo maka buɗi ya amsa masa shi ma wannan ibada ne to sai Allah ya ce la'allahum yarshudu dan suka haka sai mu shirya. da su to abu na ƙarshe da yake da muhimmanci abu na biyar a cikin wannan wata mai albarka shi ne ayyuka na alkhairu, taimako ciyarwa agazawa tallafawa wa addinin allah da bayan allah waɗannan abubuwa ne guda biyu da kowanne yana da muhimmanci don akwai wata shumuha da take yawo daga bukatan marowata ko waɗanda ba su fahimci addini ba wanda suke gaba da karantar da addini suke ganin karantar da addini yana hana ruwa gudu yana matsa musu kasa akwai wani shi ba karatun zai zo ya ji ba amma a rika karantarwar ma shi gani yake matsa musu ake yi ta yi za a zuwa ce mun zo neman kuɗi kuma a kafa majalisi a ce mu ba nan ne ya samu abuja ba to irin waɗannan shubuha suna ta yada ta cewa wai da a karantar da addini a wannan watan ai wanda an ciyar da a karantar da masallata wanda an ciyar da masallata wannan kuskure ne ɗan adam yana buƙatar abubuwa guda biyu su gina jikinsa su gina ruhinsa su gina gaggan jikinsa yana buƙatar zancen ubangijinsa da shiryarwa annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda su ne abincin da yake gina zuciya kuma idan zuciyar ta gino a nan ne ɗan adam zai samu setin da zai ji daɗin rayuwar duniya da tsakira sannan yana buƙatar shi maka lomar so da zai gina gangar cikinsa to duk yadda ka kai ciyar da ɗan adam idan har zuciyarsa ba a gina ta da imani da abin da zai kusanta ta da Allah ba to da abin da za ka ciyar da shi ba zai gamsu ba ba kuma zai koshi ba ba kuma zai dina ba ba kuma zai yadita ba amma idan ka gina zuciyarsa ya fahimci shi kansa wane ne wani irin dan adam ne shi to ko baka ciyar da shi ba wannan ginin da zuciyarsa ta yi sai ka karantar da shi cewa dole ka tashi ka tsaya da kafarka domin zai karanta a musulunci akwai tashi a nemi halal A sallallahu alaihi Salama ya yi kasuwanci yana kasuwanci yana siye na siyarwa har yaba duniya yana zuwa kasuwa sallallahu alaihi wasallam shi sa za ga kasurai ma suna zargin sa ma da hazar rasul ya akulu ta'ama wa yamshi bil ya za a ce yana annabi yana zuwa kasuwa ya je kasuwa ne ne sanna don ya karantar da mutane cewa a kwanta a gida ba shi bane a tashi a fita ba a nan ne zai gane babbancin tsakanin halar da haram a nan ne zai kori haƙuri da kana'a ya jure cikin abin da ubangiji mai jima ɗaukaka ya bashi amma ba shi da addini in za ka ba fanta ba sama Wani ka zai ishe shi ba ba kuma zai daina ba kuma kullum zuciyarsa mutuwa za shi saboda haka ramadana wata jami'a ce da ake ciyar da zukata ilimin addini ake kuma ciyar da gangan jiki abincin da za ta rayu kowanne sadaka ce mai zaman kanta mai muhimmanci annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi falalar ciyarwa a watan ramadan annabi sallallahu alaihi wa ya ce duk wanda ya ciyar da mai azumi zai samu ladan wannan mai azumin ba tare da an rage wancan lada ba yadda Allah ya shirya zai ba wa mai azumi lada ladan sa yana dan cikakke kai ma da kaciyar da shi Allah zai baka ladan cikakke saboda ka in kaciyar da mai azumi daya a yi mai kaya azumi biyu ga naka ga ladan wanda ya kaciyar ina kuma a ce goma kake ciyarwa ina a ce ashirin kake ciyarwa ina a ce kullum azumi talatin kake yi ba na kana ciyar da mutum talatin sai ka kafin watan ya fita in kowa ya fita da azumi talatin to kai ka fita da talatin sau talatin kaga ba karamar falala na ce ba karamar riba ba ce muna roƙon allah ta'ala ya hore mana ikhlasi da lafiya da juriya na yin wannan ibada mai albarka kuma allah ya farba mana Allah ya sanya ba a cikin bayansa waɗanda zai yanta a cikin wannan wata mai albarka sannan muna isar da godiyarmu ga tun daga kan kwamitin wannan majalisi mai albarka waɗanda suka tsaya tsayin daga wajen su ga wannan karatu ya ci gaba da tafiya ya ci gaba da gudana Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi sannan muna godiya ga ɗaiɗaikun al'umma waɗanda suke taimaka wannan karatu tun daga 'yan social media ɗinmu da alaramman mumalin salisu wanda yana zaune a nan ba ina jin sa yana waya na sun shiga ko sun fita amma dai yana cikin rijal din nan guda uku kasan rijal a cikin alƙur'ani su uku ne akwai minan mu'minin rijalun sadaku ma ahadullah alayhi akwai zini rijalun yuhibbuna an yatafaharu akwai rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah to haka yake kokari a zo a yi wannan gobar maya da shi akwai dan uwa da duk shekara a irin wannan lokaci ke canja wannan masallaci kafin kuna ganin sa gashi masha Allah bana ma bai na na kasama bai buya ba ga shi ya canja mana tafis Allah ta ya saka musu da alkhairi akwai wanda ya sai mana kujeru ga su masu laushi tun da aka kawo su za ku ga zamana ma ya canja da ina zaune ina ta haka ina ta gyaggyarawa to amma yanzu ni ma ina jin cewa a nawa ofisun na ke sai shiga ofisoshin su sai gani suna jujjuyawa a kan kujeru amma ni na ofisun sai zo in tarar da tawa wata kadago haka kadago sunan wani kudi a kasar nijar to Allah ta'ala ya saka masu da alkhairi Allah ya sanya masa shi mizanin hasanat din sa akwai wani bawan Allah shi ma da muka gaya masa cewa muna da matsala ta waya da muke recording da ita ajiya muka gaya wasu ajiya ya fitar da kudade masu nauyi ya sai mana galle da waya wadda duk inda aka gamu za a gamu kar a gane mu ne kuma duk inda muka yi magana za a je mu da dau a fahimci abin da muke faɗa Allah ta Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka mu kowa da alkhairi iyayenmu da suke karfafa mana gwiwa a wannan karatu musamman babanmu alhaji sa'ad Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi da irin tsarin shahar aka shugaban wannan kungiya shi ma ba za mu manta da irin gudunmuwar da yake bayarwa ba da shi tsarin tubaru da dukkanin ɗan tawagar samuna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi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 هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب Ubangiji ta ala ce wa laƙarfatan na Sulaimana kuma wallahi hakika mun jarrabi annabi Sulaiman alaihi salam wa alƙaida ala kursiyi jasadan sai muka dora wani gangar jiki a kan kujerar kasar mulki kuma ma'ana sannan daga baya ya dawo wannan aya ubangiji da girma ɗaukaka yana ba da labarin wata jarrabawa da ta samu annabi sulaiman alaihi salam wanda kuma kan manta cewa dalilin kawo waɗannan labaruka a wannan sura mai albarka sa'i shi ne don a bawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a kan. mayar da'awa da halin da ya tsinci kansa a ciki da irin gallazawa ƙuraitawa da suke masa shi sa za mu gane da farkon ayoyin Allah ya buɗe su da cewa isbir alama ya kuluna ka yi haƙuri a kan abin da suke faɗa ya ma'aikin Allah cikin cewa ya yi haƙuri wannan akwai girmamawa a gare shi sannan kuma akwai koya masa ƙasƙantar da kai domin kada ya ɗauki cewa a matsayinsa na annabin Allah bari ma khataman nabiyina wa imamul mursalin ta yaya za a yi ringa tsinkan kansa cikin jarabobi to shine sai Allah yake ba shi waɗannan labarurukan yake nuna masa haka hanyar take haka wadaban yake haka tsarin yake duk annabawan da suka wuce a baya ubangiji mai girma ɗaukaka ya jarrabe su Allah ya zaɓi ya fara bashi labarin annabi Dawud da ɗansa annabi Sulaiman saboda su ne annabawan da ubangiji mai jima ɗaukaka ya haɗa musu tsakankanin al'amura guda biyu ga su annabawa ga su masu mulki su kusanci ne zuwa ga Allah mulkin su furta ce akan al'umma amma duk da wannan kafasiti da suke da shi bai hana ubangiji mai jima ɗaukaka ya darrabe su a cikin da'awar annabta ba shi sa Allah ta'ala ya ba mu labarin jarrabawar da yawa annabi Dawud alaihi salam lokacin da ya aiko mala'iku suka jarraba shi kaga wannan jarrabawa ce a cikin da'awa sannan kuma ubangiji mai girma ɗaukaka ya ba mu labarin ɗanka annabi Sulaiman alaihi salam lokacin da ya je yana zagaye dokunansa a matsayinsa na basarake mai ji da kai an kama masa dawaki In garmun dawaki ƙosassu masu tsayuwa a kan ƙafafuwa guda uku suka shagaltar da shi har da yi sallah a kan lokaci ba kaga wannan jarrabawa ce a cikin addininsa sannan hatta a cikin mulkin nasu duk da irin ƙarfin mulki da ubangiji bai girma da ɗaukaka ya ba su duk abin da ake iya mulki da shi allah ya ba su in ka ɗauke zurkar nai babu wanda ubangiji da girma ɗaukaka ya ba wa ƙarfin mulki da ya ba wa annabi dawud alaihi salam annabi dawud allah ta'ala ya gaya mana cewa yana jin yaren tsuntsaye allah ta'ala ya ce wala kan asai na dawud da minna fadla ya jibalu awwali ma'ahu wa tsair wa alanna lahu al-hadid an i'mal sajibatin wa qaddir sardi wa amalu salihan inni bima ta'maluna alim sannan allah ya buɗe musu hanya yake duk abin da za su yi su aikata Allah zai gode musu i'mal wa ala dawud shukura wa qalilun min ibadiy shakur amma wannan bai hana ubangiji da ji ba da kuka ya jarrabe su ba to ga kuma dan sa annabi Sulaiman bai ga jarrabawar da aka yi masa a cikin al'amarin addini to hatta a wannan mulkin duk inda mulkin ya kai da karfi da yanda suke da abubuwa na ban mamaki a cikin mulkin su ubangiji bai ya ba sai da ya jarrabe su a mulki shi ne a nan allah ta'ala yake ba mu labari wala fatan fatanna sulaimana hakika mun jarraba annabi sulaiman a me aka jarrabe shi nan jarrabawa ce a cikin mulki ay fatannahu fi mulki ibtalaynahu waqtabarnahu mun jarrabe shi mun gwada shi a cikin al'amarin mulkinsa wa alqaina ala kursiyyi jasada sai muka sanya wani gangar jiki ya bai gurbin kujeran mulkinsa ya je ya zauna akan mulkin sa ma'ana ba sannan daga baya shi annabi Sulaiman ya dawo malamai sun yi dogayen maganganu akan me yasa ubangiji mai girma ya yi wa annabi Sulaiman wannan jarrabawa dan ita jarrabawa mumini ya kamata ya tarbiyyantu da jarrabawa duk lokacin da ka ga wata jarrabawa abu na farko da ya kamata ka fara tuhumar kanka me ya janyo wannan jarrabawa me dai Allah ya jarrabe ni ka je ka binciki lalitar ayyukanka ka bude akwatin ayyukanka ka ga ina gajiyawarka take duk inda ka ga gajiyawa karkare na ta komai kankancinta komai karancinta ta iya wannan abin da ya janyo maka jarrabawa daga wajen ubangiji jalla wa'ala mun gane wannan to in kuma ka duba ka ga cewa ba ka da wani sargaro ba ka da wani laifi wanda kuma zai wahala dan adam a matsayin adam ya ce ba shi da wani laifi da zai janyo masa jaraba daga Allah to ka tabbata cewa imani Allah yake so ya gwada alif alif a hasiman nasu ayyukuraku an ya kulu amanna wahum la yuftanun am hasibtum an tadkhulul janna wa lamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum masadhum al ba'sa'u wad dharra'u wa zilzilu hatta yaqula ar rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib iman ya kansa ubangiji mai girma da kuka ya jarraba bawa mun gane wannan to shine malamai suka tattauna me ya janyo wa annabi Sulaiman alaihi salam wannan jarabawa cikin maganganu masu tarin yawa amma mafi shaharar maganganun su ne maganganu guda biyu kuma mafi ingancinsu mafi kusantowarsu da daidai su ne maganganu guda biyu da malamai suka fa ambata magana ta farko suka ce ita wannan jarrabawa din ta zo ne bayan abin da ya faru na ayoyin da muka karanta a baya lokacin da aka kawo annabi Sulaiman alayhi salam dunkuna in uriba alayhi bil ashiyyi safinatil jiyad in wa qala inni ahbabtu hubban khayr an dhikri rabbi hatta tawarat bil ijab rudduha alayya fa qatifa makran bil su'i wal suka ce lokacin da yin sakaci bai yi sallah a kan lokaci ba saboda kula da dawakin duk da dai cewa ya nemi gafarar ubangiji mai girma ɗaukaka nan take kuma Allah ya gafarta masa to amma Allah ya kan yi wa annabawa irin wannan hukunci na jarrabawa domin ya zama to izina ga yan baya ko irin abin da bahaushe yake cewa dan a tauna abuwa dan aya ta ji tsoro idan har annabin Allah zai yi kuskure kuma ya nemi gafarar Allah Allah ya gafarta masa amma duk da haka a yi masa wata jarrabawa da za ta tuna masa nan gaba kada ya ƙara sakaci kan wannan kuskuren ina kuma ga kai ina kuma sani ina kuma gamu waɗanda dama illa mara kuma rabu sai dai rahamar Allah mun gane wannan so saboda haka sai suka ce wannan dalilin ne ya janyo wannan jarrabawa wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a dalilin shine abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ambata a cikin hadisin da ya zo a cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa annabi sulaiman alaihi salam ya ce la aqufanna laylata ala tis'ina imra'atin ta'ati kullu wahidatin bi farisin yuqatilu fi sabilillah wata rana ya sha alwashi yana da mata 90 kaji maza saboda haka sai ya sha alwashi a dare guda daya sai ya zagaye dukkanin matarsa 90 kuma kowace daga cikinsu sai ta ɗauki ciki kuma za ta haifi ɗa namiji kuma ɗa namijin nan zai zama to babban kwamandan yaƙi wanda zai jagoranci yaƙi don ɗaukar Allah amma wa ya kul insha Allah inda ya samu kuskure bai ce insha Allah ba wanda rashin fadar insha Allah a cikin al'amarin da yake gabatar ka yana rushe ayyuka ne isa Allah ta dace wala taqulanna li in inni fa'ilun zalika gadan illa an sha Allah kada ka kuskura ka ce ai gobe zan aikata kaza har sai in ka hada da insha Allah dan goben ba ka bace ba wa ma tadri nafsun ma za gadan ba wata rai da ta san me za ta iya yi gobe saboda haka sai ka ce insha Allah Allah ta'ala haka ya da wannan tarbiyyar a hukunci a umarci kuma ya aikata abin a aikace a cikin suratul fatih yace laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunna al masjid al harama sai insha Allah Allah ya gaskata mafarkin Annabi sallallahu alaihi wa sallama lalle wannan mafarki gaskiya ne cewa wallahi za ku shiga masallacin Allah mai alfarma na garin Makka sai ce insha Allah da yadda Allah shine malamai suka ce ku kula a nan wajen inna Allah ta'ala istasna fi ma ya'lamu liyastasni al-abdu fi ma la ya'lam Allah fa ya san me zai faru gobe amma ya yi istisna'i ya ce in sha Allah ba don kowa ba kai bawa da baka san me zai faru gobe ba dan ya koya maka duk abin da za ka yi ce zai da yadda Allah mun gane wannan to rashin cewar sa sha Allah to wannan ke janyo masa wannan jarabawa shine Allah ta'ala ce wa wal fatanna Sulaiman wa alkaina ala kursiyyi sai muka wulla akan kujerarsa ta mulki jasadan wani gangar jiki a nan wajen ubangiji mai girma ɗaukaka ya kasa kalmar jasadan din munanka wani gangar jiki amma gangar jikin ta mutunci ta aljani ce ta mumini ne ko ta kafiri ce alkur'ani bai bayyana ba sai da galibin malaman tafsiri suna cewa Allah subhanahu wata'ala ya jarrabe shi ne ta yanda ya bar karagar mulkinsa sai aka samu wani fitinannen aljani da ake kira da suna fakhru sai zo ya haye kan garagar mulki to kuma da zarar wani ya yi kundin bala ya hau kan karakar mulki shi ne juyin mulki ya tabbata mun gane wannan shi nan ya zama to shugaba saboda haka shi ya bar karakar mulki ya fita kawai shi kuma sai ya zo ya yi sai ya zo ya tsalle sai ya haye kan karakar mulki aka zo aka ba shi labari nan da nan hankalinsa ya tashi kasan dai yadda mai mulki yake idan ya rabu da mulki hmm. waɗanda ake ba su lokaci ma suna ƙoƙari a ɗan faɗaɗa a ƙara buɗa musu titi titi su wuce to ina kuma ga wanda shi da ma minal mahadi ilal lahad ne irin mulkin da in an ɗora ka sai mutuwa ta raba ka daga baya sai aka zo aka tsige ka to za ka ga yadda suke shiga cikin damuwa da tashin hankali kai wanda bai hau ma kullum fata yake hau don baka taɓa ganin masu fata a duniya irin waɗanda suke da alaka da mulki ba shi fa bai hau ba amma kullum addu'a ake masa Allah ya kashe baban sa dan ya hau Allah ya da babban giwa yana amin Allah ya tura babban bango yana amin Allah ya kibar da yana amin saboda masifar san mulki mun gane wannan ranke da dai ayi hakuri da ji a ce haka take kuma bakara karatu ya zo kan haka ne ta daura. mun gane wannan to haka mulki yake kun ma'ana ba Allah ta'ala ya ce sannan daga baya dawo wanda yake nuna an dauki tsawon lokaci kuma tana nuna cewa sai daga baya ya dawo wannan sai daga bayan shi ma Allah bai gaya mana tsawon lokacin ba wasu suna cewa sai da ya kwana arba'in suna cewa shekara arba'in wasu suka ce sai da ya kwana talatin ala ayyi hal dai ya rabu da kujerarsa wani ya karba shi gaba ya dawo kwana nawa ne Allah da yana so mu sani da ya mana bayani ko ta alqur'anin da Allah ya bamu wannan labarin ko ta harshen annabi sallallahu alaihi wa sallama fiqhun zancan Allah ya jarrabe shi ya karbe mulki a hannunsa dalilin wani kuskure da ya aikata kuma dai daga baya ya dawo kuma anaba min wannan kalmar anaba tun kalmar al'inaba ne al'inaba shine arrujo dawowa to a nan ne wasu daga cikin malamai suka yi maganganu guda biyu ya dawo ina wasu daga cikin malamai suka ce ai a ila mulki ma'ana kun ma'ana ba ila mulki sannan ya dawo ya ci gaba da mulkin sa wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a ma'ana ana ba ai a ila Allah bi tawbati min zambihi da aka kwace mulkin to abin da yake shine sai je ta tuba zuwa ga Allah akan zunubin da ya aikata ya ta neman gafarar ubangiji mai girma daukaka ya tuwa abdun muni ma'anar abdun muni bawa wanda da ya ga matsala sai koma zuwa ga Allah da ya yi kuskure sai ya miƙa zai tafi zuwa ga ubangiji mai girma daukaka to komawa zuwa ga Allah ita za ta damarsa da mulkinsa mun gada wannan shi ne ma'anar kun ma'ana ba ma'ana yi koma zuwa ga Allah ya yi ta tuba ya yi ta istighfari ya ta neman kamun kafa ya yi ta neman yardar Allah sannan sai Allah ya da masa da sa kuma wannan magana ta biyu za ta fi karbi cikin maganganun malamai saboda dama haka ɗabi'ar annabawa take duk wanda suka fa matsala suna koma zuwa ga Allah haka ɗabi'ar mummune take dalili na biyu kuma ƙarina ta nuna haka domin gashi a gaba Allah ta'ala sai ba da labari kala sai annabi Sulaiman ya ce kaga anaba din ya koma zuwa ga Allah yana roƙon Allah me ya roƙi Allah kada da ya tashi roƙon Allah sai ce rabbi bifirli ya Allah gafarta mu ya Allah ya fi mun kurakurai na idan aka ce al-maghfira abinda ake nufi shine as-sitr wato sutar ce abu dauke shi da shafe shi da koye shi kamar ma ba a taba yin ba wannan shine ba har gafarar Allah duk wanda yake neman gafarar ubangiji ta'ala to yana roƙon Allah ne ya suturce shi ya koye dukkanin wani aibinsa ta yanda ko da yana aibin zai ci gaba da rayuwa ba a san aibin ba kamar ma baya aikatawa wannan ita ce hikimar da ta sa ake son mumini kullum ya ringa istighfari manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce wallahi kullum ina neman gafarar Allah ina istighfari sama da sau 100 a yini sama da sau 100 a yini ba wai istighfari sai ka saba wa Allah ka wuce astaghfirullah astaghfirullah ko kuma ka ce a ah, ai ba komai in mun yi sako ai akwai istighfari ma ai astaghfirullah ba wannan bane ba istighfari ake yi ba a'a istighfari ake yi neman gafar Allah a koda yaushe saboda shi bawa a koda yaushe cikin rauni yake cikin sabon ubangiji ta'ala yake wani abin ka shirya masa wani abin ka shirya masa wani abin tsautsayi ne kawai zai zo amka maka rana ɗaya to saboda haka ban kana istighfari sai Allah ya tutauce ka sai ya ɓoye ka duk aibinka sai Allah ya lullube duk mutuncinka da kimarka da darajarka sai Allah ya bayyana ta a cikin al'umma kai ba wai a iya duniya ba har a lahira don za a je bawa a yinin gobe alkiyama a yi masa hisabi a ce tafi aljanna shi kuma ɗan adam da lafi kai da aka ce tafi aljanna bai naka na zai akan baya ce ya ubangiji ta'ala a duniya fa na aikata kaza na aikata kaza na aikata kaza ban ga kuma an ce nan wajen yawon hisab ne kuma an ce Samira ta da wala kabiratan illa ahsaha kuma an ce inna Allah la yuzmilu misla yuzlimu mustahana ya ban ga an mun hukunci akan wannan laifin da na aikata ba kaga wannan ai samun waje ne laji ne ina ta mun gane wannan ba ka ba da aka ce wuce aljanna me kai ni tsayawa tambaya ina aka sa ina aka kwana eh Fama don Allah ya nuna maka fatan, rahama su sai ba da wannan labarin za a samu bawan da zai mutu ba ke ce ya Allah lokaci kaza fa nayi kaza nayi kaza ba wai fa kaza na alkhairi ba bai ga lada ba na zinibi. bai ji an ce masa ufan kai ba sai ubangiji ta lace da ka aikata a duniya na tona maka asiri wani ya ji ya gani ba wa ya ba wanda ya ji ba wanda ya gani ya ce to ka yau ma na tsanta maka shi ba wanda zai ji ba wanda zai gani shi yasa Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada wata ka'ida guda daya yace kullu ummati mu'afa illa al-mujahiru duk abin da ba al'umma ta za su aikata suna da hurriya suna da dama suna da yanci Allah ya gafarta musu banda mutum daya banda rukunan mutane guda daya su ne al-mujahirun sabon suka ce su ne al-mujahirun yace su ne waɗanda za su je su buya su bi duhun dare su bi lungu su bi gari su koya su aikata sabon Allah ba wanda ya sani daga sai sun sai Allah amma su zo majalisa suna ba da labari wannan ya nuna ba baya ma neman suturar Allah to ka tona wurin ka asiri ne ya rage ai mai neman suturar Allah shi ke gum da bakin sa kuma ya istighfar da Allah ya sutura shi to shine annabi Sulaiman alaihi salam sai ya ce rabbi firli ya Allah gafarta mu wa habli mulkan ya Allah ka bani wani mulki la yamzabi li ahadin min ba'di irin mulkin da bai dace da wani a bayana ba ya zamanto daga kaina kunkurkus shi yasa an gama mulki akan Allah an gama samun damar mulki yanzu sudin kwariya aka ba ko rukun kwariya aka ba amma mulki an gama shi akan Annabi Sulaiman alaihi salam anan wajen malamai suka ce ya kamata ɗan adam ya gane sunnonin Allah kuma ya gane fadar rahamar Allah sai ina ya kalli siyakin wannan aya kafin mu kalli siyakin sai mu buga misali dan ta hanyar misali ne ake iya gane mai ake so a ce kai ne kai wa wani Wa wani nan babanka ne wani nan bai gidanka ne wani nan oganka ne wani nan mai mulkin ka ne sai kai masa kuskure kuma ya bayyana ka masa kuskure yanzu me kake fata a wajen sa ya yaje maka ka kubuta ka samu sauki daga haka akwai wani amma sai kai masa kuskure kai wa ka ko kai wa mai gidanka ko oganka kuskure sai ka buka ce da Allah oga miliyan goma nan ta ka ta ɓata wallahi Ta je na ragargaje ta na lalata ta ka yi haƙuri amma ka ƙara mu miliyan ashirin ɗan adam zai karɓi wannan eh ɗan adam zai karɓi wannan to Allah yana karɓa wannan Allah yana karɓar wannan ga annabi Sulaiman da ya zo laifi yake rabbi gifirli in an gafarta masa ba ruwa ta sha ba amma sai ce wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min Inna ka antal wahhab saboda shi Allah shi kadai ne al shi kadai zai iya wannan shi sa malamai suka ce yana daga cikin sirrin amsa addu'a a ko ina Allah yana iya amsa addu'a in kai aikin alkhairi ka roƙi Allah a ƙarƙashin aikin alkhairin ka sai Allah ya amsa ma addu'a kai in ma kai aikin sharri ka je neman tuba kada ka taso sai da ladan gade Allah ya je mu kuma ka hada da yan kudade dan karshen talauci ne hada ka yasa ka kai zulubi Allah ba ta mun gane wannan Allah ya je mu kuma ka bani mulki dan karshen rashin mulki ne rashin mukami ne ya janyo maka aikata mulki to ba wanda ake wannan sai wanda ya zama so alwahab sai alwahabu mai kyauta da ƙari mun gane wannan saboda haka sirrin da ke cikin wannan zai nuna maka a kowane bangare ana roƙon Allah in ka saba wa Allah ka je neman gafara to ka taso sai ka zo da ɗan ka. eh dan in ka ce iya kadai gafarar kake nema kana ganin kamar kuma za a karɓi ka, bayan haka kai mai zunubi ne to hajjar salwasi'a ka rufe abin da yake da fari shi kuma rahamar Allah wa rahmati wasi'at kullu shay'in mala'iku suka ce rabbana wasi'ta kullu shay'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabila wa qihim wa qihim azab al-jahim kaga gafarta musu waɗanda suka tuba suka mutum ka kuma ka kare su daga azabar wuta wannan shine sanar mun gane wannan to shine annabi Sulaiman ya ce قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد mulkin da babu wani bayan ne. yaushe wannan addu'a a wasu daga cikin malamai suka ce yayi wannan addu'ar ne lokacin da mulki ya kubuce a hannunsa daga cikin abubuwan da ya neman gafarar ubangiji ta ala sai je gina baitul maqdis kun san baitul maqdis haikal isma'il alaihi salam daga cikin waɗanda suka gina shi akwai annabi isma'il alaihi salam wanda ya fara asasa ginansa shine annabi ibrahim alaihi salam a samu matsala ya rushe a ƙara jaddada ginansa to daga cikin jaddada ginansa da aka yi akwai jaddada ginin da shi annabi sulaiman alaihi salam ya yi saboda haka akan kira wannan da suna haikal sulaiman wato ginin wurin ibada na annabi Sulaiman alaihi salam lokacin da ya gama wannan kamar yadda hadisi ya zo a cikin sunan Tirmidhi Allah ya kansa da rahama sai annabi Sulaiman alaihi salam ya roki Allah abubuwa guda uku daga cikin abubuwan da ya roka shine Allah ya sa wannan aikin da ya zama to yardaje ne karbabe a wajen Allah sannan Allah ya sa duk wanda ya zo wannan ɗakin bauta ya yi bauta da niyyar sallah da bauta wa Allah Allah ya karbi ibada sai gafarta maka. abu na uku da ya roƙa shi ne rabbi gifirli wa harli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di Allah ka gafarta min ka bani mulkin da ba za ka ba wani a bayana ba kuma haka abin ya faru ba wanda ya iya mulki irin na Annabi Sulaiman ka mulki mutane ka mulki aljanu ka mulki tsuntsaye ka mulki bishiyoyi ka mulki duwatsu ka mulki ruwa ka mulki iska akwai wanda yi wannan ba hadisi ya zo a cikin sayar bukhari daga ruwayar abu hurairah Allah ya kara masa yadda yake cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba da labari ya ce yana cikin sallar dara a masallacin sallallahu alaihi wasallam sai ga wani shaitan ya zo ya maka wasu wasi a cikin sallar sa sai manzo ya kama shi ya din sai ya daure shi a dukkan masallaci da ya gama sallah sai ya tuna addu'ar annabi Sulaiman rabbi mithli wa habli mulkan la bage li ahadin min ba'di sai ya sake shi sai ce sai na tuna da addu'ar dan uwana annabi Sulaiman da ba dan haka ba sai na ga muku shi da addu'a kowa ya zo ya ganshi a daure kaga in ya ɗaure shi A yana daga cikin karfin mulkin annabi Sulaiman yana kama aljanu ya daure wa akharina muqarranina fil asfal ya kama su ya daure su cikin marruka to da yanzu shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama yayi irin wannan aikin to tun da annabi sulaimani ya roƙi Allah ya ba shi mulkin da ba wani ba to kada annabi sallallahu alaihi wa ya wani abu tasarro din irin nasa sai ya haƙura dan addu'ar annabi sulaimani da cika mun gane wannan to wannan shine ba dan rabbi bifrili wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab yace lallai kai kai ne al wahhab wato wanda yake bayar da kyauta da kari banda ba wanda yake kyauta irin ta Allah mun gane wannan a cikin wannan addu'a wannan aya tana kunshe da jumloli guda uku da suke nuna hanyoyin amsa addu'a na farko in zaka roki Allah ka nemi gafarar Allah sannan abu na biyu ka faɗi ka. sannan abu na uku ka wa Allah kirari kaga a ƙarshe sai uku sai annabi Sulaiman alaihi salam yi wa ubangiji mai girma da kuma kirari to daga nan sai Allah ta'ala ya gaya mana cewa ya amsa addu'ar annabi Sulaiman ya ba shi abubuwa ga kamar haka Allah ya ce sakharna lahu riha lokacin da ya roƙe mu mu ba shi mulki da babu kamar sa to abu na farko da muka fara yi shine sai muka buwace masa iska ta zamanto ita ce jirgin yawon sa Ta tajri bi amrihi ruha'an haythu afa tana tafiya da umarninsa ruha'an cikin tsanaki haifu asaba inda ya nufa duk inda yake so ta kai shi da ya ba ta umarni ya ce iska sun kuce ni daga abuja bajira a kano haka za ta ɗauke shi cikin tsanaki ta je ta ajiye shi a kano ruha'an haifu asaba haifu asaba ai ma'ana haifu arada inda ya nufa wannan ƙaya da take cikin suratul fatiha ta yi kama da wasu ayoyi a cikin alkur'ani kafin ta akwai ayoyi guda biyu ayar da ke cikin suratul anbiya daga nan sai ayar da ke cikin suratul saba sai kuma wannan ayar da ke cikin suratul fa a cikin suratul anbiya Allah ta'ala ce wa Sulaiman riha asifatan tajri bi amrihi ila al-ardi ila al-ardi allati barakna fiha Allah ta'ala sai ya wasafa ita wannan iska ta Annabi Sulaiman da cewa asifatan a ayyukan da ke cikin suratul sama sai wasafa ta da cewa guduwa shahrun wa rawahu shahr wa li sulayman ar-riha guduwa shahrun wa rawahu shahr tafiyar da za ka yi a wata daya in ta tashi da asuba kafin rana ta fito ta gama tafiyar da za ka yi a wata daya a kan ingarman doki ko raƙumi da yamma idan ta ɗauka kafin rana ta faɗi ta gama ta wannan shine wa Sulaiman bai huduha shahrun wa rawaha shahr a ayar da ke cikin suratu saba suratu saba to me wannan yake nuna wa karfin gudun iska suratu saba ta nuna mana karfin gudun iska ita kuma ayar da ke cikin suratul anbiya sai Allah ta'ala ce wa Sulaiman bai ha asifatan tajri bi amrihi muka huwa ce masa wata iska mai gaggawa shine asifa din tana tabbata gaggawa asukwane tajri bi amrihi ila al ba allati barakna fiha Ba kuma wannan aya sai ubangiji ta lace fa fakkarna lahu riha tajri bi amrihi ruha'an al-anaki sai wani yakin ce ba akwai cin karo da juna nan an ce tana tafa a tsanake cikin suratul anbiya an ce tana gaggawa cikin suratul saba an ce tana sauri tsanaki da sauri an kishiyar juna ne gaggawa da tafiya a hankula an kishiyar juna ne sai malamai suka ce kankan kai kulle mun gano wannan kanka shiga cikin duhun kai shi alƙur'ani shashin fassara shashi yake ba warware shashi yake ba ai shi ɗan adam yana da ɗabi'a guda biyu akan abun hawansa ko kai da kake hawa ke kekenka da kai da kake hawa tsuntsun koyayyar ka mai caji ko mara caji da kai da kake hawa kurolar ka ai ka san akwai lokacin da kake buƙatar ka tafi a hankula ka san akwai lokacin da kuma kake buƙatar ka tace ta ka nuna gwaninka akwai lokacin da kudurin ba mai yawa ba ne ba ka sauri. za ka baka da bukatar kai gudu akwai lokacin da za a ba kiran gaggawa wani intila ya faru fito haka za a ganka ka fito a tsofane ko wani alkhairi ya dun faro ka wani kwakwaran ma ya kira ya ce zo ga wasu miliyoyin gero ka zo karba kuma tsakaninku da shi kai kana bakin gari shi yana tsakiyar gari saboda haka a kan lokacin akwai wasa inji haka ne kuma haka ba ko shi ne amfanin abin hawa din ba lokacin da baka bukatar gudu kana bukatar ka taho da motar ka ne a hankula ka caka hula gaban goshi ka bankare ka dora hannu a sama ka dora kafa a jefan kujera sannan ka ringa tafiya kana yadda kai yadda karan gare yake ga mota ka kai mota kenan eh Allah ne ba ni ba wani ba eh irin tukin Allah ne ba ni ba wani ba ko ba mu mota irin wannan tukin suka ce to haka ita ma iskar Annabi Sulaiman alaihi salam lokacin da yake buƙatar ya tafi da sauri to sai a sa mata limit din sauri shine tafiyar wata ɗaya sai ta yi shi a cikin kullowar rana sai ta gama shi a cikin wani wani suleiman riha gudu wa harun warwa wa shahar wannan ana sauri kenan sannan akwai lokacin da al'amari na gaggawa zai zo an fita a hargitsa ba nufi ba a nutsar ba to a nan lokacin ita ma sai a bazane ta sai ta tafi gaggaga shine wani suleiman riha a sifatan tajribi amrihi ila al-ardi allati baratna akwai kuma lokacin da shawagi aka fito za a yi zagaye da rangadi da kilisa da nuna izbar mulki ana bukatar a yi sauri ana bukatar a yi tsohuwa? da ba aka fito yi balle a ƙura gudun doki ai a wannan lokacin ana so a ga bikini ne yana rangaji ko ba haka ba ana so a ga doki bikini yana tafiya yana karsa kaho to saboda haka shi ma a wannan lokacin sai ya fito da sa ruha'an tana tafi a tsanaki su haitu a sa duk inda ya ga dama ya zo ya baka kafa suke ya wuce talakawa su daga kai su kalla su ce eh, aiki sai Allah eh, masu akwai kenan kaga talaka yana kwafa yana ce kai malam babu ba sai ba eh, akwai daɗi ina mata mun gane wannan ya za akwai cin karo ko babu babu cin karo da juna mun fahimci wannan shi ne nan fasakar na da hurriha ta jiri mai amurhi ruha an haifu a fara wannan shi ne abu na farko da allah ya fara bashi ko ba sau ne mulki da wannan ba ya mata mun gana nan ko ɗan dambara kanka idan su zo su ci zafi ma da duma da za ta ɗaga ka ɗaga wani hutu da zai ringa iban ka da zai in ka za ka hau ya ki tashi za ka iya mara fa'ido a zo a sa ka gani an gwada an yi komai a karɓar sulan lanka sai ranar fitowa baza ka ne kai kai kai wa buzuki ya ki tashi dole a ɗauko ka a amalanke ina fata mun gano wannan saboda wannan an yi an gama eh, wa hamli mulkan ne layin babi ne hajji min ji ko wanda ya sa gane masa wannan saboda haka kuka yadda a damfare ka duk da dai da a suna na ya tashi ga kone na yanzu ko kasan suna jin tawayen da abubuwa yanzu duk wasu abubuwan ba fadar su ake yi ba eh, duk wani mai hankali duk wani mai ilimi duk wani wanda ya san me yake yi a yanzu ya daina sakin bakinsa to an ba kuma waɗanda suke kawai wawa wani cikin al'umma ne to su ne za su zo su yi ta faɗar waɗannan abubuwa su suna ganin burgewa ne ba su san ɗaukaka buri ba ce ba suna tsalle ana musu ihu suna da ɗaukaka ne ba san al'amarsu ce take bayyana yake musu ihu ba mun gane wannan to su kuma irin wannan ba abin ka kula ko bane ba zamani ne ya kawo da da ba social media ka taba jin su ko ka taba ganin su nan suke cin kaso ba kuma abin da suke iya koyarwa sai wannan saboda haka in ma kayi magana a kansu ba za su daina ba in ma kayi shiru ba za su daina ba fa masalu bu ka masalu kalbi in ta amin alaihi yalhasu aw tatruku yalhas to wannan tsaya kula kare kuma mun gane wannan ah, fadala ta biyu da Allah ya bashi sai Allah ta'ala ce washe ya tsina kuma ubangiji mai girma da saukaka ya hore masa aljanu su ne shedanu ake nufi a nan wajen kulla na'il wa bawwa a cikin waɗannan shedanu ɗin akwai wanda suke masa zikirin jinin da yake buƙata. tun tsawon gini ba wai lebura yake ɗaukowa ba ko birkila ko mesin ko wani injiniya da zai yi a a'a aljanu yake sa masa gini kawo ku aka ce aljani ya gini ai sai inda ƙarfi ya fare girman ku ai sai inda tunani abinda ba tunani ba zai iya yi ba aljani sai ya gina to shi in za a yi masa gini Allah sai ya huwa shi masa aljanu su suke masa gini kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a yau da ke cikin suratul saba وأصلنا له عين القدر ومن الشياطين من يعمل بين يديه بإذن ربي ومن يرد منهم عن أمرنا رزق من عذاب الصعيد ya'maluna lahu ma yasha suna zuwa su masa ginin duk abin da yake so min ma'ari ba manya-manyan halojin mulki da manya-manyan gidaje wata mafi ya suna gina masa manya-manyan gumaka da mutum-mutumi wanda yake nuna addinin su ba haramun bane ba wajifanin kaljawa suna gina masa manya-manyan babu irin bawan nan na wanka da ake tara ruwa a ciki idan suka gina shi suka birke sai ka zata babban jirgin ruwa ne wa kudurin rasiya ga manya-manyan dirkakkun kudur wato su ne manya-manyan randuna da tukwane rasiya su waɗanda suke kafafu, haka suke gina masu gini sai wanda ka gani mun gane wannan to shi ne malin kulla bannadi wa gawwa akwai kuma ɗan nutso akwai kuma ɗan fishin festival waɗanda su kuma su a cikin ruwa take yana da manyan aljanu da suke ninkaya a cikin ruwa su fito masa da gwalagwalai su fito masa da zubar zaju su fito masa da dukkanin wani arziki da yake tsamfar a ƙarƙashin ruwa su fito masa da manya-manyan kifaye shi matsintansa aljanu ne ina fata mun gane wannan gano ba za su je fishing festival A da an ga kifin da za a samu ina fata mun gane kun wani ya kamo kifi kilo hamsin da an ba shi corolla a kun wani jirgin ya danko wani <laughs> wani kifin kan sama ba za a iya yi to shi su suke masa wannan aiki wa akari na mukarrani na fil asfal akwai kuma kangararrun shedanun aljanu in iskan gari fitinannin al'umma waɗanda suka addabi gari wal'alla 'yan daba ne wal'alla 'yan fara tuka ne akwai 'yan kwacen waya a cikinsu akwai 'yan atare-atare a cikinsu akwai 'yan kwacen babura a cikinsu to irin wannan ka ban su cikin al'umma fitina ne akwai waɗanda suke zuwa suna ɓata matan mutane in sun ga kyakkyawar mace su je su shiga cikin tafi ta wahalar da ita akwai waɗanda suke ɓata mazan mutane a cikin mata fitinannu aljanu su ga kyakkyawan yaro namiji su je su shiga jikinsa su ne shi za ka ga galibin 'ya'yan mu da muke gani suna samun jarrabawa ta fitina a cikin rayuwa wallahi wani abin in ka kalla ba ta sarrafa nan adam bane ba in yaro ya dawo hayyacinsa ko ana masa faɗa za ka ga yadda yake zama yana hawaye shi a kan kansa ba ya jin daɗin abin da yake aikata shi sa ku iyaye ba aikinsu ba ne la'anta ba aikinsu su bane tsinuwa ba aikinsu su bane kora ba aikinsu su bane muzantawa da musgunawa a'a idan Allah ya ba wani irin wannan jababawa, din babban aikin shi ne addu'a wa'azi ba ji ba gani a ci gaba da yi da addu'o'in nan da ake yi da ayyukan alkhairi ake insha Allah sai ka ga wannan cikin yi? dan wallahi wani ba yin kansa bane ba zamani ne muke ciki na ciki. ayyukan alkhairi suke nesa ana promoting din ƴaƴan iska a cikin al'umma ba ta ta zama arha a cikin al'umma yau duk wanda kaga yana samun matsayi yana samun daraja yana samun gida mai kyau yana samun kyautar mota mai kyau ko mutum da suke samun kyautar mota mai tsada a ɗauki motar miliyan talatin miliyan hamsin a bawa mace ba wai dan ta yi tilawar alƙur'ani ba matan da ƴaƴanmu da suke zuwa suna zuwa da ɗaya karatun alƙur'ani gwamna gari guda ya mata kyauta hajizar qur'ani da ta zo na ɗaya a duniyar musabaka an mata kyautar ƙarshe a ɗauki gwam a bata. a ce babanta ya daga bayar da haya ana samu musu turin ce bane amma sai ka ga wata ta zo ta yi waka an ɗauki motar miliyan hamsin an bata. sai ka ga wannan shedanci ne kuma abin da zai baka haushi abin da zai baka takaici shine galibin matan da ake wa nafa ba su da kama inda za ka san shedan mugu ne sai ya samu wata baka turna mai dokakken hanci mai tankwararren baki mai lotsatsen goshi sannan wasu ya kawata wani fitanen ita wani take ba kuɗi da zai koma ya kare wa matarsa da gida kallo wallahi ta bi da zai zo makarantun islamiyar unguwa akwai 'ya'ya suna nan yanda ka san hurul ain fi yana qasura tu sarfi lam yaqni na in sun qablahum wala jan in kyau yake so akwai kyawawa in tsawo yake so akwai dogaye in fari yake so akwai farare idan jiki yake so akwai ƴan jibalima in sirara yake so akwai tsiji duk zai iya samu a makarantun islamiyya ya ɗauka ya je promote ɗinsu ya ba su kuɗi ya ba su kyakkyawar rayuwa suna wanke-wanke suna masa tilawa tilawar alkur'ani hajiza tana yin girki malam kafin a sauke miyan kuka ta ci izini biyu kafin da sun ko ta ci izini uku akwai alkhairin da ya kai wannan sabon ba kuma zuwa su na promotion a cikin al'umma saboda shi dalil sun yawa to yana daga cikin albarkar da Allah ya sa a mulkin Annabi Sulaiman shine irin waɗannan shedanin da suke gallabar al'umma duka masu yake daure shine wa mukarrari na fil asbab akwai kuma wasu shedanun aljannatin din waɗanda suna nan an daure su a cikin maruruka ba sa motsawa ko ina kuma a daure din da suke ba wai kawai suna zaman banza bane suna cin abincin gwamnati a banza aiki yake sa shi yasa lokacin da ya zo ran gadi cikin fitinannun aljannu yana tsaye ya sa su aiki ga su a daure suna yin aiki ya dogara sandarsa har mutuwa ta ɗauke su su sani ba sai da gara ta zo ta cinye sandar ta faɗi ta karye sannan suka gane a mutu falamma qadayna alayhi al-maut ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atihi ba abin da ya nuna musu ya mutu illa dabbatul ardi sai tsotsar da take cikin ƙasa ita ce gara ta'kulu min sa'atihi ta wata cinye sandarsa falamma qarra a lokacin ne da ya rankwafa ya faɗi ta bayyana tuljin sai fitinannen aljanu suka ringa cizon yatsa ya bayyana a gare su an laukanu ya lamu da ba. da sun san gaibu cewa sai annabi Sulaiman ya rasu ma rabi su fil azabi al muhim ai da bu zauna cikin wannan azaba ta kaskanci ba to saboda haka ba wai cin to gwamnati suke a banza ba a'a in an kama su an daure su ma aiki suke yi to wannan yana daga cikin hanyar da ake ladabtar da kangararru ba wai a kama su a daure su kawai a tacciyar da su ba ana cin suka gidajen yada da su ba wani abu da suke koya ba wani abu da suke fita da su ila ba wani ba wani shi sa da an kama an saki bayan shekara ɗin shekara biyu sai a ƙara kama kaji ana yi wa fitinannen yaro interview ana sauna ana kama kai yana cewa sau uku yana cin farka a shekara wannan an shirya gyaru kenan amma inda za a ba hanyoyin da za a yi rehabilitation na gaskiya to dan same cikin sauki duk wanda ka ajiye shi a gefe ɗaya ka hada shi shaye-shaye ka hada shi yawo ka hada shi da Alƙur'ani, wallahi Alƙur'ani ya ishe shi komai wannan alkur'anin zai zama to haske a gare shi zai shirya shi shi sa kafin a bata makarantun mari na allo kafin a zo a lalata